Masu kallo da sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa a wannan sashi da mukan kawo maku ayyukan sanata Malam Sani, gwamnan jihar Kaduna a yau. Wannan sashe ne kamar da muka sha faɗa maku yana bibiyar irin namijin ƙoƙarin da gwamna yake a jihar Kaduna, musamman tsakiyar birnin Kaduna da kuma karkara, kamar yadda gwamnan ya ɗauki alkawari zai cika ma al'ummar karkara burinsu ta hanyar ba su damar kwankwaɗar Roma mulkin demokaraɗiyya. A yau, mun leka tudun biri da ke cikin ƙaramar hukumar Igabi, inda itila'in nan na jefa bamabamai daga sojojin saman Najeriya suka yi a kwanakin baya. Gwamnan jihar Kaduna, Sanata Malam Obasani, da yake gwamna ne mai tausayi, wanda ya san 'yancin al'umma, kuma yake neman ya share al'ummar jihar Kaduna hawayensu. ya sa ya biyo ya leka waɗannan garuruwa da suke a waɗannan lunguna. kuma ya ɗaukan masu alkawari share masu hawaye wannan hanya da kuke gani hanya ce rambaɗaɗɗiya da ya ɗauki alkawarin zai yi masu tun daga sabon filin jirgin sama har zuwa garin na tudun biri gwamna ya fara cika alkawari domin ga shi nan an kankare hanya an zuba birji ana kan aikin sa kwalta kamar da kuke gani nan gada ce ake yi a wani rafi da al'ummar wannan yanki sai sun sha wahala matuka kafin su kai amfanin gonarsu cikin birnin kaduna yanzu kam da zaran an kammala wannan hanya bukatar su ta biya masu kalo da sauraron mu nan ce ma dar da ake kama hanyar tudun biri wato garin airport wato garin sabon filin jirgin sama inda a nan ne ake ɗauko wannan hanya mun biyo hanyar tiryan-tiryan har muka zo garin gama da yadda al'ummar garin suka yi mana bayanin halin da suke ciki alhamdulillahi ayyuka musamman da gwamnatin jiha ta ɗauki alkawarin za ta yi wasu daga ciki mun gani kamar misali muhimmin al'amari hanya to suna nan suna aiki har yanzu sai dai a dan akwai dan bayani kaɗan a nan da zan yi sai dai muna ganin aikin ne na tafiyan hawainiya amma ya magana kyan aikin da yadda aka ɗauko aikin hanya eh, gaskiya yadda aka ɗauko aikin gaskiya yana ana yin shi da inganci sosai kuma yana yin kyau to sai dai dan adam ka san shi ala ayi halin mutum ne mai gaugawa amma dai aikin yana kyau yanda ya kamata kamar gadoji guda biyu da suka yi shirya yi gaskiya suna yin su yanda ya kamata kuma ingantattu a wannan ginin da ke bayanka kamar ga wani gini ne da ke bayanka ga wani gini can kuma da muka wuto a baya su waɗannan menene waɗannan gine-gine suke yawwa wannan gini da yake baya na gini ne na asibiti wanda dama yana daga cikin alkawarin da gwamnati ta yi sai ɗayan ginin kuma makarantar koyon sana'a shi ma gashi nan ana kan yin shi an kammala saura kaɗan ya rage ya aikin ya yadda kuke kallon shi ko a matsayin kuna wannan gari eh, gaskiya wannan aiki yana yin kyau sosai kuma ya yi kyau kuma muna ganin ta cika alkawari sosai kamar yadda ta ɗauka dama muhimman ayyukan da ta dauka dama guda uku ne zuwa hudu farko hanya na biyu sun ce za su gina asibiti na uku sun ce za su yi mana makarantar koyon sana'a sai na hudu suka ce za su yi mana ginin gidaje a wannan garin wanda shine alhamdulillah mataimakin shugaban kasa ya zo ya kaddamar kwanakin baya da suka wuce to amma sun zo sun ce za su fara kwanan nan to muna musu uzuri saboda yanayin zanga-zanga da aka shiga ciki a wannan tsakanin kwanakin da suka wuce to kuma muna tunanin insha Allahu sun nuna mana shi ma gine-ginen ba da bata lokaci ba za su fara shi ne kadai wanda ba mu ga an fara ba gine-gine amma duka an shashara wuri kuma sun abin nan duk wurin da suke abin nan sun zo sun share shi kuma sun auna sun ce lalle za su yi wannan aiki ko mataimakin shugaban kasa ya zo ya kaddama me za ku ce ma gwamnatin sanata malam obasani a daidai wannan gabar to gaskiya ni dai abinda za mu ce ma gwamnatin obasani alhamdulillahi suna kokari sosai kuma gaskiya magana ni dai a ni tun daga shekarun da allah ya bani ban ga gwamnatin da ta yi alkawari na ga ta cika shi akan lokaci ba kamar gwamnatin obasani gaskiya ina jinjina mashi sosai kuma ba zan mance da wani abu ba har Allah ya ɗauki rayuwa rayuwana abinda Obasani ya yi ba aiki ba ne yanayin yadda ya zo yana tausayawa Ka ga mai girma gwamna yana zubar da hawaye da idan shi yana kuka akan abin da ya faru kuka da ido ba wai kuka wai na zuciya ko wani abu mm, yana kuka tankar wannan abin ya faru da 'ya'yansa ne to wannan gaskiya yana daga cikin abin da ba zan mance ba kuma ala'ayi halin da fatana da addu'o'ina ina sa gwamna a ciki yana ɗaya daga cikin wanda ni dai a rayuwa na shi kaɗai ne wanda na ga ya yi haka ya kuma cika alkawari kan lokaci menene za ka ce musamman a kafin can baya ya kuka tunani irin wannan ginin asibiti da irin waccan gurin koyon sana'a a irin wannan gari ku gaskiya babu wanda ya kawo a can baya babu ba ma in ce maka baya ba a bara ma kamar yanzu shekaran da ya wuce kamar yanzu babu wanda ya kawo cewa za mu samu wani abu daga gwamnati kamar wannan al'amari to amma tunda Allah yana nashi iko har ya saukar da wannan ibtila'i kuna gwamnatin mai tausayi ne kuma ta tausaya akan haka to gaskiyar magana wannan al'amari da ya faru da mu mu ba mu taba tunanin shi ba kuma ba mu taba tunanin wannan ci gaban zai zo mana ba kuma ya zo mana kuma a cikin gwamnatin mai girma sanata Sani. to gaskiya muna godiya sosai sai dai kira da zan yi da makararraban gwamnati da su waɗanda suke tare da shi da Allah da annabi duk abin da suka sani su yi abin da zai ƙara mashi kwarjini a idan duniya domin gaskiya yana da shi kuma yana da haƙuri yana da adalci kuma yana da tausayi Allah ya haɗa mashi waɗannan abubuwa ni fatan da nake ma uba sanu ba ya tsaya akan gwamna ba har ya kai mataki na gaba saboda tausayi irin nashi a fahimtar da na mashi yana da tausayi sosai matuƙa yau aka ce misali an kammala wannan hanya wannan asibiti ya fara aiki wancan wurin koyon sana'a ya fara aiki ga gidaje an gani an gina muku ya kake hangen rayuwarku da ku da 'ya'yanku. to rayuwa gaskiya alhamdulillahi a gaskiya a rayuwa da irin na duniya duk abin da ake nema an samu ci gaban da ake nema kuma an samu gaskiya babu abin da za mu ce ma Allah sai godiya ga irin wa'annan gine-gine da ake yi da sauransu tunda kaman alƙawura mutane da dama suna ce mana ma wannan alƙawarin da ya kawai an yi ne kuma cikin hukuncin Allah sai ga su suna tabbata kuma ana yin aikin nan ingantattu kai kanka ka gani kamar shi asibitin nan aiko a cikin Abuja aka yi shi yayi duk wanda ya gani ai gaskiya ita guda ɗaya ne ya gani ya korji haka masallacin juma'a da shi ma wani jami'in gwamnati ya alkawari ita ma ga ta nan ka gani ko a cikin abuja sai haka haka wajen koyon sana'an ko a abuja aka gina shi sai haka to sai aka ce mun tsinci kanmu a cikin wannan yanayin to gaskiya muna godiya sosai sai dai kiran da zan yi ma gwamnatin jiha da na tarayya akan abin da suka dan so su mance da shi ne kuma muna jin ba sa magana akan shi shine haƙƙi na Allahu subhanahu ta'ala wanda suka yi alkawarin za su biya diyya. na rayukan mutane da aka rasa to shine shi kuma nake daɗa tunatar da su a yanayin shirai abu ne mai girma a wajen allahu subhanahu wa ta'ala su yi ƙoƙari su ma su san abin da suka yi akan wannan al'amari shine nake kira a gare su ba wai don na faɗi sun kasa ba ne tunatarwa nake yi a mai da hankali akan haka sai jawo hankali na na biyu wuraren jama'a da aka auna aka ce za a biya su kafin a fara gina da Allah a kokari gwamnati ta duba ta biya su haƙƙin su kafin a fara wannan aiki wannan shine kiran da zan yi ma gwamnati amma komai da komai ne alhamdulillah kuma kafin nan zan yi amfani da wannan daman wannan ibtila'i da ya faru kusan ni ne na shirya maulidin abin da abin har ya zo abin ya faru kuma har ibtila'in ya rutsa da ni na kwanta a asibiti shi ma a nan gwamnati ta yi kokari sosai na kwanta a asibiti har guda biyu na kwanta a barau duka na kwanta a fotofo dukkan na neman ceto rayuwa na babu wanda ya tunanin za rayu amma da yake rayuwa na Allah ne gani cikin hukuncin Allah tare da taimakon mai girma Obasani da kulawan da aka bamu a asibiti da yanayin yadda aka kula da mu aka bamu magunguna yadda ya kamata kowa da kowa yanzu ya samu lafiya alhamdulillah muna godiya sai dai muna kira ga gwamnati ta kiyaye kuma ta ƙara sa ido akan faruwan irin wa'innan al'amuran a gaba to lalle kam kun ji al'ummar wannan gari suna ta son barka har da roƙo ga mai girma gwamna yanzu kam za mu ɗiga aya a nan ku biyo mu shiri mai zuwa sunana siraj musa ahmad ruhogi nake cewa a kasance lafiya